وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka na Umar ibn al radiyallahu anhu a yau alhamis goma sha uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara da takwas, wanda ya zamo daidai da takwas ga watan john miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam tana da shekara bakwai idan tarihin ya inganta kafin mu ci gaba yana da kyau mu karanta abin da aka rubuta a nan tun da kasancewan damun ce ba za mu rinka karanta waɗannan takardu ba to amma da yake bana abin ya yi tsauri da yawa to yana da kyau waɗanda suka kawo taimako ɗan ambace su ko da a dunkule ga wata baiwar Allah wanda ta aiko turame guda biyar tana neman addu'a ita da ɗanta ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya nan kuma Allah ya shiryar da ‘ya'yanta da zuriyanta gaba ɗaya wannan baiwar Allah ta saba duk shekara sai ta aiko gudumawa domin a ba da marayu da marasa galifu sannan ga wata baiwar Allah har ila yau ita ma duk shekara sai ta aiko da taimakonta ita ce hajiya habiba wanda take kan hanyar railway ita ma ta iko da turame da ƙura'anai sannan kuma da naira dubu goma wannan ita ma ta saba duk shekara tana yi wannan ya tuna min da wani bawan Allah wani dattijo wanda ni bai rike sunansa ba amma dai yakan zo yana da gilas ɗinsa medical yakan zo har ƙofar gida na duk shekara yana kawo yadin shadda yadi goma ina jin da kuɗi ina kyauta zaton wannan bawan Allah gidansa yana kusa da local government secretariat na Bauchi ina ganin kaman gidansa yana ta gefe amma dai ban san sunansa ba wanda daga bara na bar ganinsa bana ma ban ji motsinsa ba to muna fata dai Allah ta'ala ya bashi lafiya idan kuma ya riga mu gidan gaskiya ne Allah ta baraka wa ta'ala ya ji yinsa, don shi da kansa yake zuwa ni dai zan iya tuna shi yana nan dogo ne hakan nan amma ba yaro ba ne, dattijo ne ya tsufa yakan zo da medical glass ɗinsa wanda yan ka gani haka sai ka rinka ganin kai ma kanka ya yayi kato abin nan shi da kansa yake zuwa ya mika ya tabbatar ya shiga hannuna sannan ya hau mashin ko a ɗauke shi a mashin ya kama hanya ya tafi kun san irin waɗannan ba za a manta su ba eh, saboda mai saboda kyakkyawan niyya da kokari to muna fata Allah ya saka masa da alheri duk da kasancewa shekaru biyu ba mu ji motsinsa ba sai mace ta uku ita ma kamar maza ta yi koda da takalma da yawa ta ce a ba da ainihin marayu da marasa galihu kuma a yi mata addu'a damuwan da take ciki Allah ya yi mata mace ta hudu har ila yau duk abin da mata ne ba namiji ko daya eh, mace ta hudu ita ce wata baiwar Allah wanda ita ma ta aiko mana da ainihin kuɗi domin a tallafa wa masallaci naira dubu ɗaya ɗaya har dubu goma sha biyu wato ni na jin mamaki yadda maza suka ɓata a ribibi ka kaf gaba daya eh, gaskiya to masana ce ta sa ku a gaba ko mai lele ko da yake ga wani namiji wanda ya ce to an zo an ambaci na matarsa shi ne kamata a ce ya yi wannan shi ne mai girma ƙauran bauchi wanda ya aiko da buhunan shinkafa wanda ya ce a ba da na farko malamai masu wa'azi eh masu wa'azi kawai wanda wanda ba sa wa'azi eh sai dai masu wa'azi din nan so ina jin da masu tafsiri da masu wa'azi banda masu jan baki watsa ciki sannan wani bangare a ba da limamai musamman ma waɗanda suke jagorancin masallatan juma'a ya aiko da buhuhuna na shinkafa buhu ɗaiɗai har guda ɗari saboda aka buhu hamsin na limamai sannan buhu hamsin kuma na ainihin wato masu wa'azi da masu tafsiri amma banda masu jambaki banda masu koya muna fata waɗanda suka aiko da kyaututtukansu ko kuma ihsaninsu Allah tabaraka Allah ya saka musu da alheri kuma bukatunsu na alheri Allah tabaraka Allah ya biya musu kamar yadda na ambata already akwai waɗanda aka yi assigning ɗinsu su ne za su yi lissafi ko za su tantance sunaye saboda haka kada limamai da masu wa'azi su zo su dame ni a gidana ni na wa faɗa ne duk wanda Allah ya kaddara sunansa ya shiga su ‘yan kwamiti za su ba shi amma dai na faɗi wannan a dunkule ne don saboda yana da kyau wani lokaci in an yi abu a rinka faɗa wa jama'a don ba ma son mu a rinka yin abu a koye-koye ko ana wani kwane-kwane to gara a fito fili a rinka bayyana abubuwa saboda haka duk malamin da ka gan shi ya zo yana jan baki da kuzari to ku tabbatar ya ci buhun shinkafa Allah ya taimake mu a ci gaba da karatunmu na tafsir idan ba a manta ba muna nan a cikin suratun shura kuma ajiya malai ya karanta mana aya ta talatin wanda yake aka yi mata rakiya da aya ta talatin da ɗaya zuwa da biyu amma muka fassara a gurguje muka ce ya kamata a ainihin karanta sharhi ayan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musiba فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله تعالى يتي وما أصابكم من مصيبة يا كو جماعة duk abin da ya same ku na musiba da bala'i da abin ɓacin rai a duniya to ku sani fa bima kasabat aydikum saboda abin da hannayenku suka aikata ne shi yasa Allah ta'ala ya shafe ku da wannan bala'i ko musiba wa ya'fu an kathir kuma Allah yana yafiya ga barin abubuwa da dama saboda haka abubuwan da kuka aikata na barna idan aka tattara su saboda ‘yan kaɗan daga cikin su shi yasa Allah ke turo muku musifu da bala'i, amma masu yawa wannan ana kyale ku, saboda haka da Allah ta wa ta'ala zai kalli laifuffukan da muke aikatawa, ko abin da hannayenmu suke aikatawa a duniya a ce za a turo mana musibu da bala'o'i da abubuwa na ɓacin rai gwargwadon abin da muke aikatawa na ɓarna wallahi da mun daɗe da halaka babu wanda zai kai labari wannan yana gwada lallai Allah ta'ala mai sassauci ne kuma yana tabbatar da cewa Allah mai haƙuri ne kuma yana tabbatar mana da rahamar Allah mai yawa ai ma asabakum ayyuhan nas abin da ya same ku ya ku mutane min al-masa'ib na musibu iri-iri wa hiya al-ahwalul makruha sune halaye waɗanda yake abin kyama kal alam kaman abubuwan radadi wal aqam kaman cututtuka wal quhud kaman fari wal gara kaman ambaliya wal sawa'id kaman tsawarwaki wal zalazil kaman girgizan ƙasa wa nahwiha da makamantan waɗannan kaman annobobi iri-iri a zuwa ce ga ebola a zuwa ce ga wani wanda ya ci bushmate wani ci wani ɗaya da sauran ire ko kwanan nan ma na ji ana cewa akwai bad flu waɗanda yake ana tsammani ko a najeriya ne ko a ina ne wanda tu ya ci naman tsuntsuwa musamman irin kajin da ake kiwatawa na turawa to zai iya kamuwa da wata cuta ko wani abu makamancin wannan kun san waɗannan duk ainihin su wato suna zuwa ne ta hanyoyin annoba wanda mutum bai san hawa ba bai san sauka ba ko kuma su samu mutane masu lafiya sai su nakasa su lokaci guda ko ma su kashe su lokaci guda to duk waɗannan abubuwa fa innama hiya bi sababi sayyi'atin iktaraktumuha wannan saboda miyagun abubuwa ne waɗanda mutane suka aikata ya za kwanakin baya yana jin akwai ciwon kwalara ne ko mele ne wanda ya faru a zamfara ne ko ina ne sai gwamnan ya ce saboda laifuffukan da mutane suke aikatawa sai wani sarki kuma ya mayar masa martani ya ce a'a saboda kaza kaza ne to a tsarin alkur'ani abinda gwamnan ya faɗa ne gaskiya abinda sarkin ya faɗa ba daidai ne kwarai da gaske yana da kyau mutane su rinka lura da ire-iren waɗannan abubuwa eh saboda ki sarki yi magana ne akan tsarin yan boko ya riga ya manta da addini eh ko da ma ko menene idan akwai dalilinsa to musulunci kuma yayi bayani akwai matakan da za a bi don a kauce musu amma babu yadda za a yi zuwa ce gwamna ko ƙarya yi ko abin nan ba haka bane don saboda ayoyin ƙur'ani gwamnan suka goyi baya ba sarki ba saboda haka a rinka yin taka tsantsan musamman masu aiki da facebook yanzu kowaye ma abin da ya ga dama yake fala yau na ga wani yana rubutawa ya ce sai farfesa ya yi magana sai ga wani wanda bai ma rubuta final jarabawa nasa na secondary school ba ya ce karya ne ya ce bayan an kwana biyu kuma sai ga ki wannan din ya rubuta ya ce to za mu rubuta ya rubuta a wall dinsa cewa jama'a da Allah zan rubuta jarabawan ne ko ina neman addu'a kaji za a farfesa wanda kafin mutum ya zama farfesa fa jidali ne sai ka murkusu sai ka yi laushi sai ka yi furfura sama da ƙasa wani lokaci ma idan an ganka kamar a ruɗe kake sannan za a ɗauki farfesa shi a baka ka riga ka gama koɗewa to ire-iren waɗannan koma ba karatu ya yi mai zurfi ba saboda daɗe wanda ya a duniya da shekaru yana da experience dinsa amma in ya rubuta wani abu shikenan sai ga wani yana wani yayi like wani ya dislike wani ya kaza wani ma ya ce ƙarya ne kuma inda zai zauna ne fa goma ba zai samu five credit din nan ba wanda kuma farfesa ne to shi yasa wannan yana daga cikin disadvantage na waɗannan tarkace na technology da ya kawo mana kuma yana daga cikin disadvantage nasu yawan kide-kide yanzu ke da ke sun yawa yanzu ba don Allah ya taimake mu ala wa'azi da karfi ba ko kuma Allah ta'ala ya riga ya danne abin nan ba sai ga an zo ana wa'azi a masallaci da lasfika da me sai ka ji kida yana tashi yana kama na'uran gidan wani rediyo ko gidan wani talabijin a masallaci ne sai ka ji kida yana tashi sannan waya kiɗa in an kira ka kiɗa idan ka kira kiɗa kamfanonin ma haka suke sa kale-kale wa mutane shi yasa za ga mutane suna shigo da handset ɗinsu cikin masallaci ana bugo musu sai ka ji kiɗa ya taki wani zai bar handset ɗinsa ya yi ƙara saboda mai saboda damuwa ce shi ya manta maimakon ya sa silent ya manta ba bai sa ba wani kuma saboda tsabar rashin lura ne saboda ya raina masallaci idan da gidan gwamnati ne aka ce a rufe waya kai ba ga firizin ba firizin idan an je kwace waya yake yi za su kwace wayanka ba ma za su barka ka shiga da wannan waya ba kuma za ga mutum idan ya ji aka ce kawo wayan sai kawo amma masallaci ka kashe yayin da za ka shiga ma mutum ba zai yi tunani akan wannan ba to saboda haka waɗannan abubuwa na technology mu yi amfani da su inda za su taimaka mana wajen addini amma in za su rusa mana al'amuran addini to mu yi zanzan. kuma ba kowace magana ce idan ka gani za ka ce bari ka koma baki ba wannan babu laifi ka karanta domin ka dauki abin nan amma ba ruwanka da wani ƙarin bayani ko kushewa saboda ba alheri ne mutum ya saba da wannan wata rana bai sani ba da ubansa ya ƙuya a ƙarƙashin wani abu zai yi rubutu kuma ya zagi ubansa kwarai da gaske ko ya kushe ubansa sai ya dawo gida ya ce to ka je ka canza wani uban ba ni ba kun gani sai mutum ya rude kuma sai ya hasara duniya da lahira tunda wato yana da kyau a rinka lura da waɗannan abubuwa a takaice kenan to don haka fa inna ma hiya bi sababi sayyi'atin iqtaraftumuha lalle waɗannan annobobi da suke sauka saboda miyagun ayyuka ne da ake aikatawa wa ma'asin iqtahamtumuha da kuma ainihin wato sabon Allah wanda ake yi fa hiya qubatu dhunubi sai dai wannan wani lokaci ladabtarwa ne da kuma kafara kusan hadisi ya tabbatar mana idan annoba ta sauka idan annoba ta sauka to duk wani mai imani idan ya mutu a ƙarƙashin annoba ana kyautata zaton wannan yayi mutuwan shahada ɗan gidan aljanna ƙwarai da gaske sun da abin ya zo zai ta ambaliya kaga mutane suna ta mutuwa wani ba laifinsa ba ne ya harbu to inda yana da imani to za a tayar da shi a wato ƙarƙashin tutan shuhada waɗanda suka yi shahada masu shahada na gaskiya kenan ba jabun shahada ba eh kawai dun kun je zanga-zanga an kashe kusa ya ce an yi shahada haka yake yi a zanga-zanga zanga-zanga ma saboda wani kato eh ba saboda Allah ba Allah ya kyauta Eh. wa fi Allahu an kathirin min ma'asil ba Allah tabaraka wa ta'ala yana rangwame gabarin abubuwa da dama daga cikin laifuffuka na bayi fala yu'aqabu a yu'aqibu alaiha Allah tabaraka wa ta'ala baya azabtarwa kan wannan wa ya kunul yana iya yiwa wanda aka ɗanɗana masa wannan ya kasance da zambin ba tare da wani laifi ne da ya aikata ba dama an ce saboda abubuwa guda biyu cuta tana iya samun ka saboda laifin da ka aikata cuta tana iya samun ka saboda kaddara ina fata an gane saboda haka kada ka ga duk wanda ka ganki wai ya kamu da rikin lafiya ka ce a to duk yadda aka yi mai sabon Allah ne ba haka bane akwai na sako akwai na kaddara kuma ba wanda yake iya fayyacewa ko ya bambanta sai Allah shi yasa kai duk abin da ya same ka ka koma zuwa ga Allah kawai wannan shine wa inna ma li ziyadati al wa raf'i daraja saboda haka akwai wanda za a dandana masa wato irin wannan radadi ko kuma musiba ko bala'i saboda Allah ya ƙara masa lada kuma ya ɗaukaki darajarsa wa nadhiru muqaddimati aya qawluhu ta'ala abinda yake kwatankwacin farkon wannan aya shine faɗin Allah ta'ala fa bi zulmin min allazina hadu Allah ya ce saboda zaluncin yahudawa haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum muka haramta musu abubuwa masu daɗi wanda da muka halatta kafin su su zo saboda haka su an hana su cin kayan ciki da abubuwa masu kwafato da sauran ire-iren waɗannan makauluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki a wata aya yake suratun nisa ya ce man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki to Allah ta'ala ce ba za mu kyale ki ba sai mun saka to kaga wannan in kai barna to Allah ba zai kyale ka ba Hadari ne a wannan bangare wa nadhiru akhiril aya to amma a karshen aya abin da yake kwatankwacin wannan shine walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu da Allah tabaraka wa ta'ala yana kama mutane da abin da suka aikata mata taraka ala zahriha min dabba da Allah tabaraka wa ta'ala bai bar wata dabba a bayan ƙasa ba ne abin da na faɗa da farko da dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala wato abin da muke aikatawa Allah yana kama mu da wannan laifi to da a yau babu kowa a bayan ƙasa wa da fil hadisi sahih kuma an samu hadisi ingantacce an shaykhain daga Imam al-Bukhari da Muslim wal Muwatta da littafin Muwatta ta al-Imam Malik bin Anas rahimahumullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah Allah ki kare yadda da su maza Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina yake ga hannunka ma yusibul mu'mina ba abin da yake samun mumini min nasabin na wahala wala wasabin ko cuta wala hammin ko damuwa wala hazanin ko bakin ciki illa kafara Allahu anhu biha min khatayahu ba ta Allah ya kankare masa kurakuransa a dalilin wannan ya za ka ce manyan magabata idan mutum ya yi sati ɗaya ko sati biyu ko sati uku bai yi rakin lafiya ba to har tunani yake yana ce me wa Allah ya kyale ni da lafiya yanzu kai kuma idan rashin lafiya ya same ka sai ka ce to me wa Allah kun ga bambanci kenan su wadancan sun riga sun gane wannan hadisi gara Allah ya taba su yau in ya so gobe a kyale su jibi ya taba su gata ta kyale su domin sun san tabin da Allah yake musu na ainihin waɗannan matsaloli to yana ƙara musu lada ne kuma yana da ɗaukaka darajojinsu ne waɗannan su ne bayan Allah na kwarai Allah ya samu cika da imani hatta shauka kuwa, hatta kayan da mutum zai taka hatta kusan da mutum zai taka hatta karfen da mutum zai taka kai ko langa-langan da mutum zai taka a ce ya soke shi ko kuma ya yage shi to wannan sai Allah ta tabaraka ta'ala ya baka lada saboda haka yana faruwa sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda da musiba babba da karama duk ana mai da al'amari zuwa ga Allah ne ana neman Allah ya bada lada wa akhraja al-imam ahmad imam ahmad ya fitar da hadisi a cikin al-musnad nasa an aisha radiyallahu anha a musnad na nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hasanun razanun ma zannu bi ribatin wa tusbihu garsa al-luhumil gawafili qalat qala sallallahu alaihi wa wa sallam sai manzo Allah ya ce idza idan laifuffukan bawa suka yi yawa walam yakul lahu ma yukaffiruha sai aka wayi gari babu abin da zai kankare waɗannan kurakurai to ta'ala bil hazani li haka kawai sai Allah ya rinka tura masa bakin ciki da damuwa abin bakin ciki da damuwa yana samunsa domin a kankare masa waɗancan kurakurai saboda Allah baya son ya je lahira da waɗancan eh, kurakurai domin kada a jefa ki a wutar jahannama to kaji saboda haka idan abin damuwa ya same ka to ka kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda al'amari zuwa ga Allah karka ce ai wani ne eh ko ka doro akan canfi ko ka ce an maka sammu ne ko a ce an sa maka hannu ne ko wani abu makamacin wannan to ka lalace an lalata maka imaninka wallahi ka sani ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya hukunta kuma babu abin da zai cutar da kai sai abin da Allah ya kaddara saboda ka dogara ga Allah wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wannan kenan walamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka aka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantse wanda wato na rantse wanda ran muhammad yake ga hannunsa ma min kadafi udin babu wani yagi na itace walaktilaji irqin ko matsala ta jijiya wala atrati qadamin ko tuttuɓe ko tuntuɓe na ƙafa illa bi zambin sai saboda abin da mutum mai yiwa ya aikata wa ma ya fi Allahu anhu aksar sai dai abin da Allah yake mana rungume wato suna da yawa saboda haka wannan yana gwada rahman Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan nassosi waɗanda malamai suka yi ta kawowa suna dai bayanin cewa akwai abin da zai same ka saboda laifin da ka aikata domin ya zamo darasi gare ka akwai abin da zai same ka saboda kaddaran Allah idan ka yadda sai Allah ya baka rada. shi yasa Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizin wa ma antum bi mu'jizin fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir sai dai yana da muhimmanci a ƙarƙashin waccan aya da makaranta ya kamata mu kawo maganan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na duniya al'imamul wahidi rahimahullahu ta'ala inda yake cewa ma afallahu an wallahi abinda Allah ya yafe mana ya mana rangwame ba kuwa atu akram wannan shi yafi girma yafi karimci min an ya'ula ilaihi fil akhirah inda Allah ya yafe maka to a lahira ba zai taba karfi ba shi yasa gara ma a duniya Allah ya taba ka a lahira kuma a kyale ka ka tsallake ka samu ka wuce aljanna salun alum saboda haka salimina mukramina Allah ya sanya mu cikin wannan tawaga wa ma aqaba alaihi fi dunya saboda haka duk abinda Allah ya yi sa a nan duniya to fa Allahu akramu lalle Allah mai karimci ne min an yu'ida azaba alaihi fil akhirah kun ga ranar takin alkiyama ba zai sake maimaita azaba kan wannan ba kuma da ban haka ne don abin da ayan take nufi kenan sai Allah ta'ala ya ce wa ma antum bi mu'jizina fil ardi to ya ku masu barna walanda ba sa tuba ba sa istighfari ba sa neman yafiya ba sa miƙa wuya ga Allah ko ba sa yin da'a wa Allah bi ma'ana masu taurin kai azzalumai ne kafirai ne ko mushrikai ne ko munafikai ne ko ‘yan ta'adda ne ku sani kuɗin nan ba masu gagaran Allah ba ne a bayan ƙasa ba za ku taɓa ƙetarewa ba wa malakun min dunin lahi mai sa'an nan kuma ba ku da wani waliye ko ma bayan Allah abin da ake nufi da waliye shine wanda idan aka tarke ka zai zo ya kwato ka idan ya zo ya yi magana kamar yadda wani lokaci manyan mutane suke yi mutum an ji an masa tabaibaye ko an kama kyau a wani abu saboda haka kawai wani sai ya dauki waya ya ce do Allah a yi sassauci ma wannan yaron mu ne muna ba da haƙuri a madadinsa ba zai ƙara ba nan sai a sake ki zai gaishe yana walwalansa wala nasir kuma ba su da masu taimako wanda zai je ta zirga-zirga in ma beli ne ta zirga-zirga in ma wani abu ne ya je ya tsaya a yi duk dogon turancin da za a yi da shi sannan ya kwato ka to a wajen Allah wallahi ba haka bane ba gwamnan da ya sai kwato ka hannun Allah ba shugaban kasan da ya sai kwato ka hannun Allah ba ministan da zai iya kwato ka hannun Allah ba dan majalisan da zai iya kwato ka hannun Allah sa'annan babu basarakin da zai iya kwato ka hannun Allah kai ba alhamman da zai iya kwato ka hannun Allah eh in za ka yi biyayya wa Allah ka yi biyayya wa Allah wannan shine wa ma antum bi mu'jizina fil ardi ko din nan ba ku kasance masu gagaran Allah a bayan ƙasa ba kuma idan Allah ya tarke ku ko ya kama ku wama antum wama lakum min dunillah min waliyyin wala nasir ai ma antum ayyuhal muznibun al kafirun lalle ku kafirai masu aikata zunubi ba ku kasance bi mu'jizin Allah haitsu ma kuntum ba ku gagaran Allah duk inda kuke yanzu akwai inda mutum zai je ya ce babu ikon Allah wajen Eh? ko ina mutum ya je to yana tattare da ikon Allah wala bi fa'itina alaihi haraban fil ardi ba wanda ya sai kwace wa Allah saboda zai gudu a bayan ƙasa ina zaka je gabas ko kudu ko arewa ko yamma ko cikin ƙasa zaka shiga idan ka sama kuma ka kai kanka eh in ka shiga cikin ƙasa kuma ka kashe kanka don kowane irin tsautsayi yana iya faruwa to gabas za ka je ko kudu ko arewa ko yamma nan kuma idan ka je akwai ruwan da yake in ka shiga wajen ma halaka ne nan ma ka kai kanka cikin halaka Allah ya tsare mu bal ma qad ahwa alaykum min al lalle abinda Allah ya hukunta musu na musibo waqi'un alaihim sai ya auku akan su nazilun bihim sai ya sauka gare su walaysa lakum min ghairillah kuma ba ku da wani koma bayan Allah waliyan wani waliyi ya tawalla umurakum wanda zai jibinci al'amuranku fahimna wa an kuma wanda zai tsare ku daga abin da Allah ya hukunta wala nasir ba ku da mai taimako yansurukum azabin la, wanda zai taimake ku daga azaban Allah thumma zakara Allah ta'ala sa'an sai Allah kuma ya ambata mana ayatin ukura. waɗansu ayoyi daban da allatun ala kudurate waɗanda suke gwada eh, cikakken ikon Allah wa azamate da kuma girman Allah faƙala shi ne Allah ta'ala ya ce wa ma'amin wa min ayatihi ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إيه أكركتي ko a fakaice za a ambata mana waɗansu manya-manyan ayoyi na Allah amma a ƙarƙashin wannan ana gwada maka cewa Allah yana da hanyoyin kamu da yawa ko ta wannan hanya zai iya kama ka to wace aya kenan ko walansu ayoyi kenan wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ko wa min ayatihi aljawari sune magudana a cikin mai fil bahari a cikin ruwa me yake gudana a cikin ruwa eh, manya-manyan abubuwan da suke gudana a cikin ruwa su ne kwale-kwale menene jam'in kwale-kwale menene jam'in kwale-kwale eh tun na san ba mamaki yanzu a samu wani mai yiwa dugurawa suna da jam'insa eh menene jam'in kwale-kwale ga wani baduguri nan eh kwale-kwale ko da yake an ce mutanen bauchi suna da kokarin eh, kawo jam'i ko abin nan kwale-kwale kwale-kwale kula eh gine aljawari <laughs> eh fil bahari kal a'lami wanda zaka gansu a cikin manyan koguna yadda ka san manyan duwatsu haka suke jiya na tafi wannan dutse na dume ni ba san cewa dutsen yana da girma haka ba kamar yadda suke bayani tun daga nan tun daga dumi da ya kama sai da ya sauka har inkil shine ya haɗe da can ya za a sama ake noma ake abin nan kuma ka shiga can ciki akwai miyagun dabbobi amma an ka gan shi daga gefen garin za ga kaman ba wani abu ba ne kaman iyakacinsa wajen ne wannan yana daga cikin abin da ya takura garin bauchi ta wancan bangare din ba a samu ci gaba da yawa ba saboda yadda ya shimfida idan ba wai wata gwamnati ce mai karfi za a samu a zo a yi barikin soja ba da ya kamata ma daga barikin soja daga can aka a mayar da su kan dutse eh don abin da ya kamata kenan kun ga duk wanda ya zo za su hango shi daga nesa da yanzu irin waɗannan duwatsu amma duniya waɗannan ba a lissafinsu cikin duwatsu ana ganin kamar wani tarin ƙasa ne kawai ko kuma ƙananan duwatsu ne tunda akwai manya-manyan duwatsu nan idan ka je hanyar kafin madaki eh don ba za ka hanyar ninki ba tunda yi dole sai ka bi wajen gube din nan ba sai ka bi tsakanin abin nan ko wannan duwatsu da kake gani ai manya ne to za ga waɗansu jirage a cikin ruwa sun kai waɗannan tunda jirgin ruwa yana ɗauko fetur jirgin ruwa yana ɗauko taki jirgin ruwa yana ɗauko suminti kuma jirgin ruwa yana ɗebo shinkafa e kamar yadda jirgin ruwa yake ɗebo shuga jirgin ruwa yana ɗauko gishiri sannan kuma jirgin ruwa yakan ɗebo waɗansu ƙasa ƙasa ma yakan ɗebo da manyan duwatsu masu alfarma saboda haka idan ka gani an sa a cikin kwantena kwantena abin tsoro zai baka wannan yana daga cikin ayoyin Allah idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya sake misali sai ya sake zargi yanda yake rike waɗannan jiragen to me zai faru Sanan jirgin ruwa yana ɗiban mutane kaga mutane sun yi yawa kaman balbela a cikin jirgin ruwa kuma su tsallaka a nan nan kusa da mu taraba ina kyautar zaton yanzu akwai tsakanin wani local government da wani local government idan za ka je za a lauke ka da motanka ko tirela ce za a iya daukanta hayar da ita tirela malam wannan ba ayan Allah ba ce an ɗauke ka an ɗauki motarka mai yiwa ka je da wata akwari kura ko ka je da wata bektara duk an ɗauke ku to an Allah ya ga dama sai kun je tsakke ruwan sai magana ɗisun da yake rike wannan abun sai ya rike magana ɗisunsa ko kuma ya janye me zai faru daga kai har mai iyo ɗin gaba ɗaya nitsewa za ku wallahi ba mai rai saboda haka waɗannan ayoyin Allah ne kuma hanyoyi daban-daban ne da Allah ke iya kama mutane don haka banda girman kai banda sabo wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah aljawari fil bahri kal a'lami bi ma'ana kwale-kwale a cikin kogi ko koguna kamar manya-manyan duwatsu adalatu ala qudrati kun ga waɗannan suna gwada tsananin ikon Allah albahira abin mamaki wa sultani da kuma karfin Allah ijra'i sufuni as-sa'ira yadda yake gudanar da kwale-kwalen nan masu yawa fil bahari kal jibal yadda ka san manyan duwatsu saboda haka inda za a cicciko dutsen gubi din nan a cicciko shi ka kaf gaba daya a saki a cikin kwale-kwale to da ikon Allah za a iya tsallakewa da shi ai kaga dutse ne mai nauyi da za a ce a samu na'urar da zai cicciko shi dora shi kan ruwa zai tsallake saboda Allah ya ce wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yaka idan Allah ya so yuskilin riha sai ya tsayar da iskan da yake gudanar da waɗannan abubuwa fa ya zalalna rawaqi da ala zahiri to sai jiragen ruwan nan sai su tsaya ko kwale-kwalen nan sai su tsaya a saman ruwa ba inda za su je kuma duk na'uran da aka taba ba zai je ba saboda haka akwai iska ta musamman wanda ba mu gani to da wannan iska ne Allah ta'ala yake kora waɗannan jirage su dinga tsallakewa saboda haka in yuridillah idan Allah ta'ala ya yi nufi iqafat sufunin lati tajri ya tsayar da waɗannan jiragen da suke gudana to ya ya riyaha sakina sai ya sanya iska ba ta gudana fa tusbiha sufunu sawabita saboda haka sai waɗannan jirage na ruwa sai su wayi gari tabbatattu na suna tsaye ala zaharil bahari a bisa saman kogin ma ba su nutse ba duk yadda za ya tura su gaba ko baya ba zai yiwu ba saboda haka mutane suna son su tsira sai dai kawai kowa ya shiga cikin ruwa ya yi iyakan iyo ɗinsa ya samu ya kubuta amma jirgi ya tsaya waje guda waqifa ala wajhil ma'i la tataharra saboda haka ya ku mutane inna fi zalika lalle cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi na mamaki abin tsoro da kulle sabbarin shakur ga dukkan mai tsananin haƙuri shakurin kuma mai yawan godiya ga Allah kuma abin da ake so shine kai haƙuri saboda rayuwa idan babu haƙuri to ba za a zauna lafiya ba wata rana kawai kana magana ko kuma kana tauna abinci sai haƙorin ka ya tauna harshenka to in ka je haushi ka kasa haƙuri me za ka yi eh tunda waɗannan manyan haƙwaran nan sun tauna harshenka to kai kuma ka ji haushi abin ya ɓata maka rai fi layi, me za ka yi baka yakuri ba eh tunda kaga za ka mari haƙorin ne ko za ka fige harshen ne ka ce kai malalaci kullum tauna ka ke yi Ta zama za ka yi ko ɗaya daga ciki ba me za ka yi dole haƙuri za ka yi to kwatankwacin wannan ne a cikin rayuwa wallahi wani lokaci sai ka ga abin ɓacin rai daga wajen iyalanka sai ka ga abin ɓace rai daga wajen ‘ya'yanka ko sai ka ga abin ɓace rai daga wajen iyayenka ko sai ka ga abin ɓace rai daga wajen makwabtanka sai ka ga abin ɓace rai daga wajen tsaranka sa'o'inka kenan sai ka ga abin ɓace rai daga wajen waɗanda kake mu'amala da su yau da kullum sai ka ga abin ɓace rai daga wajen sauran jama'a saboda haka ko ina in inda kace ba za ka yi hakuri ba to ba za a zauna lafiya ba ya za dole rayuwa sai da haƙuri Allah ya ba mu haƙurin eh, shakur kuma mai yawan godiya abinda yake bukata kine mutum ya yawaita yin godiya ga Allah shi yasa idan mummuna abu ma ya same ka alhamdulillah bala'i ya same ka alhamdulillah annoba ta sauka alhamdulillah wani abin ɓacin rai alhamdulillah kai ta godiya wa Allah subhanahu wataala ko da yake hunaka farkon baina kalimatai shukuri walhamdi akwai bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu normally idan aka ce shakara to shine yayi aiki a aikace ya kiyaye dokokin Allah yayi da'a wa Allah wannan shine shakara ana son godiya a aikace misali yanzu na dauki naira dubu ɗaya na baka to kai ma an kaje sai ka ce a karamakallahu yayi gari to ni ba gashin nan na dan samu abun nan akrama kallahu na kana tafiya da kafa ga wannan dan 200 ka hawa ca ba bai kamata malam ya je da kafa ba daga nan ko ki akrama kallahu mai jan baki ko na cefa ne ma baya da shi to zai ce a ba damuwa ba damuwa sai karbi 200 sai sa aljihu in ya je mule zai ce ba zan hawa ca ba wallahi da ba ban da abun nan sai eh, ba zan hau ba to amma kaga kai an baka naira dubu ɗaya ka danna zuciyanka ka ɗauki 200 biyu ka bayar ka ce ya hau a caɓa ki yana da abin da ya fi a caɓa a gidansa ya je ya aiwatar da wannan to wannan ɗan abin da ka bayar kai ma ka gutsura yana gwada shakko ka gode saboda ka san ma wani kamar yadda ya zo a hadisin umar ɗan kafa Allah shi ƙara yadda da shi saboda haka ana son ɗan adam ya kasance mai yawan haƙuri sannan mai yawan godiya Allah ya ce mu kai mu sai Allah ya ce mai أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير saboda haka idan mutane sun yi hakuri kuma sun gode wa Allah to sai Allah ya taimake su ya yaye musu ko ya ba su lada ko ya ba su daraja idan kuma ba haka ba aw yubiquhunna yubiquhunna ko Allah ta'ala ya ainihin halakar da su bima kasabu saboda abinda mutane suka aikata su ne waɗannan jiragen ruwan da muka ambata sai Allah ya halakar da su ya dulmu yadda su ko ya sa guguwa ta ruwa ta yi kace kata da su gaba ɗaya bi ma kasabu saboda abin da waɗanda suka hau suka aikata na ainihin barna duk da haka wa ya afu an kase Allah ta'ala yana yafiya wato gabarin abubuwa da dama so amma garin ya ya zo wa ya afu an kase ba a ce wa ya afu an kaserin ba kamar aya ta talatin saboda me in yasha saboda wannan kalman in yasha yuskin yuskin arriya fayazlalna wannan nunun naswa ne ko nunun niswa Ina fi zalika la ayatin likulli shabarin ah, kulli sabarin shakur aw yubik yubik kun ga hadi ne aka yakan in yubik in yasha wa ya'fu shi ma jawabi ne saboda haka duk yana haɗe ne alafi ne kai an kasir dangane da abubuwa da dama yasa anan mala yace ai wa in yaka idan Allah ya ga dama ya yuhlikuhunna zai halakar da su gaba ɗaya bil garfi shine tulmu yadda su bima kasabu min az-zunub saboda abin da suka aikata na zunubai wa afu an kathirin min zunubihim duk da haka Allah yana rangwame ga barin zunubai da yawa au an kasirin milhun ko kuma da yawa daga cikinsu shi yasa mutane nawa ne za su shiga ruwa su tsallake waɗansu kuma suna shiga sai ka ji sun ɓata a ciki musamman waɗanda suke tsallakawa ƙasashen europe din nan neman kuɗi kwanakin baya mun ambaci masu shiga sahara to akwai masu tsallaka ruwa idan mutum ya tsallaka ruwan can ƙasashen turawa ne nan kuma ƙasashen afirka ne da zai ga mutane sun samu kwale-kwale kowane iri sai su shiga da matansu da 'ya'yansu saboda suna ganin idan sun tsallake sau rabu da talauci kuma sai ga abubuwa da dama suna faruwa gare su waɗansu haka suke halaka a cikin ruwa kuma babban abin takaici shine neman kuɗi da neman jin daɗin duniya ai tun da Allah ta yi ka baki kuma yi ka a bakar ƙasa to sai ka haƙura sai ka haƙura domin ko ka je can ɗin wallahi wani lokaci sai sun gwada maka ƙabilanci kasashen larabawa ne wani lokaci sai sun gwada maka kai ba balarabe ba ne kasashen turawa ne wani lokaci sai sun gwada maka kai ba bature ba ne tunda suna ganin kamar ɗan afirka baƙi suna ganin kamar wani gwaigwai ne kwarai eh, da gaske kuma in ka cika haske da yawa to suna ganin wannan biri ne to wanne ne ba wanne ne ba to ba gara ka tsaya a ƙasan ku ba ma inda ake ganin mutuncinka ana ganin darajanka Allah ya kyauta to don haka abinda Allah ta'ala ya ga dama shi yake faruwa amma duk da waɗannan bala'o'i da annobai da suke sauka wato Allah ta'ala yana kubutar da mutane da yawa ko yana sassauci akan abubuwa da yawa walau akazahum bi jami'i dhunubihim da Allah zai kama mutane da dukkan su kamar yadda muka ambata a baya la halaka kullama rakibal bahar da wallahi duk wanda ya shiga cikin kogi sai Allah ya halakar da shi Allah ya tsare mu ويعلم الذين يجادلون ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا kuma waɗannan bayanan da ake yi ko waɗannan ayoyi da aka kawo su domin waɗanda suke jayayya cikin ayoyin mu Allah su sani ma min mahir lalle wallahi ba su da mafaka ba su da matsera idan Allah yana son ya kama su a cikin kankanin lokaci zai kama su li yantakima minhum wa ya'lama hina idin allazina yunazi'una fi ayati Allah waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah mukazzibina biha ko suke karyata ayoyin Allah annahu la mafarra lalle babu maguda wala mahraba ba matsera wala malja'a ba makawa min ko mafaka min azabillah daga azaban Allah fa innahum na bi qudratillahi wa sultani lalle su din nan wato ana rinjayen su da ikon Allah da kuma karfin Allah saboda haka ba inda zaka je yi biyayya wa Allah ka huta wa ba da bayani adillati tauhid bayan Allah ta'ala ya mana bayani na dalilai na tauhidi hatara ta'ala sai Allah ya daɗa yin mana gargaɗi min al-iqtirari bid-dunya kada mutum ya rudu da duniya kuɗi ne Allah ya baka kada ka rude mulki ne Allah ya baka kada ka rude sarauta ne Allah ya baka balle ma irin sarautan yanzu na damuwa kada ka rude ilimi ne Allah ya baka kada ka rude ka rinka jin kai kafi kowa kai zaka iya taka kowa kai zaka iya kunnen kaki go kowa duk abin da kake so zaka aikata to wallahi wannan duniya ce kai a hankali ga abin Allah yake فما أوتيتم من شيء فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الله تبارك وتعالى يتي فما أوتيتم من شيء duk abinda aka baku na kowane irin abu wani lokaci abin mamaki duk wanda yake nazarin aya yana ta maimaitawa zai ga waɗansu sinadarai waɗanda suna taimaka masa wajen fahimta fama utitun min shay'in ga ma ga min ga shay'in fama utitum min shay'in famata'ul hayati dunya duk abin da Allah ya baku jin daɗin rayuwar duniya ce kawai amma dai kai an baka ne domin kai amfani da wannan saboda haka ko menene wallahi ko talauci ne Allah ya baka to ya baka hanya mafi sauki yadda zaka shiga aljanna sai dai anya talakawan yanzu in aka je lahira za su shiga aljanna kuwa anya saboda akwai matsala fa ni abin da yake damina shine za ga talaka yana ta kumfan baki yana ta abin nan misali akan wani shugaba daga cikin shugabanninsa zai ta kumfan baki amma kana tura wancan shugaba ki in ka ɗauko shi ka sashi a wajen sai ya ɓata ɓat kuma talaka za ga yana ta ɗaga jijiyan wuya akan wani abin nan amma wani lokaci sai ka zo ka same shi in aka zo akan itacen faskare sai ka samu ya zo ya abu nan ya ga itace na banza haka kawai shikenan sai ya dan dauki guda biyu ko abin nan sai maza maza sai ya je ya koye ko ba yin haka ko kuma ya biya ratsa gonan wani shikenan gonarsa ta yi sosai sai ya je kari masara ko guda ɗaya ko guda biyu sai ya sa aljihunsa ya boye ko gonar rogo sai ya je ya dan kwasa sai ya tsere kai wani lokaci har mangoro ma ba bari ba kuma za ka samu talaka shi yake yin haka wani ma in aka kama shi da irin abin da ya sata mamaki zai baka wani kuma an baki rikon dukiyar marayu ya cinye gaba daya eh shi sa mafi yawa in aka zo dukiyar marayu ba ba da talakawa su rike saboda bai da shi cinyewa zai yi da idan aka samu mai tsoron Allah wanda zai iya tattalin su kuma ba su da yawa saboda an ba. Kuwa ko an jarrabi mutane da yawa duk sun cinye amma idan mutum yana fama da talauci dama abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa man kana faqiran falyattadir walyakul bil ma'ruf sai kasuwanci cikin dukiyan kuma ya danci wato ladan wahalarsa wa man kana ganiyan falyasafif shi wanda yake da wadata kuma sai ya kame to ba yiwuwa saboda haka wani talaka ne zai shiga aljanna eh Allah ya kyauta to na maimaita wannan magana na faɗa ne ko dan su abubuwa da dama da talakawa suke yi wanda suna ganin kaman ba su taka kara sun karya ba wallahi a wajen Allah katanga ce ko kuma to karere ne na shiga aljanna karka wahala a duniya a banza sannan a lahira kuma ka je ka sake wahala a banza to kaga kenan ko da talauci ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dora maka to fa an sauke maka hanyar shiga aljanna ne saboda ka zo gidanka na ƙasa ne ɗakunanka kaman za su rushe haka ka lallaba har ka bar duniya daman baka da wani abin hawa mai yiwa keken ma wani ne ya bar maka kunce ko kuma gado ne ka samu ko wani abu makamacin wannan to kagan aka je lahira ba za a haɗa ka da mutumin da ya hau mota 406 ba kwarai da gaske kai da aka baka macaccen keke kyauta ko da mai keken satowa ya yi shi za a dakatar da ke ta bayani amma kai ana zuwa ce kai talaka waya wato yi aljanna abinka shi kenan kaga za ka shiga aljanna kana ta dariya daman gidanka ba wani abin kirki ba ne sai a ce a ah, wannan fa baya da rikici wallahi gidan ƙasa haka ya karasa kuma gidan ma gado ya yi a ah, wuce abin ka mala'iku suna ce ka je can gaba ma ka tsaya a ce malam talaka me kake yi ne a wajen kai da aka ce ka je aljanna me kake yi amma ka ga masu gidajen saman nan suna tsaye sai sun yi bayani kwarai da gaske sai sun yi bayani to masu gidajen sama za su yi bayani kuma na GRA za ku yi bayani eh. kowa sai ya yi bayani to Allah ya kubutar da mu Allah ya sa mu samu daman yadda zamu mu ba da amsa mu tsallake mu kama abinda muke so shine duk abinda duk rikicin da muka diba a duniya kawai ana zuwa sai a ce ya kara mai tafsiri a rafin albasa wuce kawai abin ka eh, to kaga duk wannan zurikin gimu riga an tsallake su kenan fama utitum min shay'in ta'ul hayatid dunya duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baku jin daɗin rayuwar duniya ne ai in kullu ma utitum min al-gina duk abin da aka baku na wadata wasi'a da yalwata fi rizqi cikin arziki walja da matsayi was sultani da ɗaukaka. to fa inna ma huwa mata'un qalilun fi duniya. wani dan jin daɗi ne kankani a nan duniya ya tamatta bihi fi zamanin qasir wanda dan adam ko yutamata bihi wanda za a ji daɗi da shi a wani ƙanƙanin lokaci shekaru nawa ne shekara ɗari ko shekara tamanin ka gani ƙaddara ma shekara ɗari da hamsin za ka yi kuɗi ne ka maula kuɗinka shekara ɗari da hamsin idan ainihin matsayi ne kana kan matsayin shekara ɗari da hamsin ko yanzu akwai gwamnan da ya kai shekara ɗari da hamsin akwai shugaban ƙasan da ya kai ɗari da hamsin babu ko robert magabe da ake magana shekaru nawa ne ya yi kai na jin ko ɗari bai kai akan kujeran ba ko waɗanda suka fi shi tsufa akan mulkin ba su kai haka ba ɗan ƙanƙanin lokaci ne saboda haka yana iya ƙarewa su masur'ana ma ya tari waya nan da nan zai ƙare ya lalace da duniya kaga duniya da kake gani faniyatun za'ila tana ƙarewa kuma wata rana babu ita la mahala saboda haka ya kamata a kiyaye wannan a yi ƙoƙari a yi biyayya wa Allah ban da taurin kai mu yi biyayya wa Allah wa ma inda Allah ya mu nemi abin da ke wajen Allah domin shi ya fi alheri wa abaka kuma shi ya fi wanzuwa mutum ya samu gidan aljanna shi ne ya fi wanzuwa saboda in ka tafi lahira aka ce ka shiga gidan aljanna to fa in ka riga ka shiga ko kana da kurakurai da laifuffuka in dai ka shiga aljannan nan to ka tsallake in kaga ka fito to ceto za ka yi shi za ka ce in ka shiga aljanna kada ka kuskura ko leƙe karka ya waje eh. don wajen leƙe din nan ka je ka hau tsini aiku suka ce yawa dama kai ake nema fito eh. Allah ya kyauta kun ga abubuwa ba za su yi kyau ba ba za su yi daɗi ba wa ma inda Allah khairun wa abqa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun abinda ke wajen Allah shi yafi alheri yafi wanzuwa ga waɗanda suka yi imani kuma ga ubangijinsu suke dogaro Allah ya kara mana imani Allah ya taimake mu wajen dogaro gare shi abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh